Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. An kammala wunin farko a taron kolin kungiyar kasashe bakwai masu karfin demokaradiyya ta G7 a Cornwall a Ingila, inda shugabannin kasashen suka hadu da zimmar jagorantar yaƙi da annobar COVID-19 da kuma sake farfado da hada-hada da inganta harkoki da kuma makoma mai kyau. taron kolin da birtaniya ke daukar nauyi ya samu halartar shugabannin kanada da faransa da jamus da itali da japan da kuma amurka wakilai daga kungiyar tarayyar turai su ma sun halarci taron da wasu baki na musamman kamar shugabannin australia da afirka ta kudu da kuma koriya ta kudu prime minister india narendra modi zai shiga taron ne ta bidiyo ta yanar gizo yayin da yake buɗe taron shugabannin na wannan shekara prime minister boris johnson mai masaukin baki ya ce lallai ana buƙatar wannan taron a daidai wannan lokaci kana ya ce mu tabbatar da ba mu sake maimaita kurakurai da muka tabka a cikin watanni goma sha takwas ko kuma fiye da haka ba babban jami'in a amurka a hong kong ya ce sanya sabuwar dokar tsaron ƙasa ya sa ana fuskantar tilastawa a yankin lamarin da ke barazana ga walwalar yankin da kuma matsayinsa na cibiyar hada-hadar ƙasa da ƙasa a wasu zafafan kalamai da ba sabon ba da ya yi ga Reuters a wannan mako. Babban ɗan diplomasiyyar Amurka Hanscom Smith ya kira lamarin da ke faruwan da abin takaici inda ya ce katsalandan Beijing na lalata harkokin diflomasiyya kamar ganawa da masu fafutuka na cikin gida a wani bangare na tsauraran matakai da gwamnati ke ɗauka kan sojojin kasashen waje lamarin da ke tada hankalin jama'a a ko'ina a cikin birnin. kalaman na smith na nuni da tsananin damuwa game da yadda walwalar hong kong ke saurin dusashewa wanda jami'an gwamnatin joe biden da dama suke nunawa a kan dokar da majalisar dokokin china ta kakaba wa yankin shekara guda da ya wuce amurka ta taimaka wa ukraine wurin bunƙasa sha'anin tsaronta inda ta sanar da taimakon tsaro na dala miliyan 150 kasa da mako guda kafin shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban rasha vladimir putin a geneva a jiya juma'a ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar da taimakon a matsayin shirin taimakon tsaro da washington ke baiwa ukraine tana mai cewa ta ci gaba da bada wannan taimakon ne saboda kiev ta tabbatar da wasu sauye-sauye da suka dace taimakon wani bangare ne na gudunmuwar dala miliyan 275 ne ga ukraine wanda aka tabbatar da shi a cikin kasafin kudin pentagon a shekarar kudi na 2021 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ministan rigakafin covid-19 a birtaniya ya yi kashedi game da shirin sake buɗe harkoki a ƙasar a ƙarshen wannan wata yana kalaman na dai a ranar da sabbin kamuwa da cutar ya yi sama inda aka samu kashi 90 cikin 100 na nau'in cutar mai saurin yaɗo. bisa tsare-tsaren covid-19 da gwamnatin firaministan boris johnson ta gindaya za a ɗage duk wasu dokoki da aka kafa a kan annobar daga ranar 21 ga wannan watan yuni wato nan da mako guda daga ranar litinin amma a wata hira a jiya juma'a ministan rigakafin covid-19 na ingila nazim zahawi ya faɗa wa gidan rediyon times cewa dole ne kasar ta yi taka tsantsan ganin yadda sabuwar nau'in cutar ke yaduwa wacce ta samo asali daga kasar indiya a ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta jaddada kiranta ga hukumomin tanzania da su daina tilasta mayar da masu neman mafaka zuwa mozambique inda rayuwarsu ke cikin haɗari kimanin shekaru biyu da rabi kenan suka shuɗe da kungiyar 'yan ta'adda suke kai wa fararen hula hari a garin fama mai arzikin mai a gabar tekun mozambique suka kashe mutane da dama kana suka tilasta wasu dubu saba'in barin gidajensu. Najeriya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda yau za mu duba kalubalen tsaro a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Inda masu rajin kafa kasar Biafra ke ci gaba da tafka aika-aika. Toma Dalla. Duba da yadda rikicin ke ɗaukar wani sabon salo. Gwamnan jihar Imo, Hope Uzodinma ya gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari ganin yadda 'yan awaran ke neman mai da jihar sa filin daga da yake magana da 'yan jaridu jim kaɗan bayan ganawar gwamna ozodinma ya zargi manyan jiharsa da yin shiru akan irin halin kakanikaye da jihar ke ciki manyan mutane nawa muke da su mutum nawa ke magana kan abin da ke faruwa mutum nawa ke yin allah wadai da abin da ke faruwa a halin yanzu dole ne a haɗa hannu da gwamnati don shawo kan wannan matsalar tsaro dole ne fa mu nuna damuwa amma ba wai mu naɗa hannu muna sukar gwamnatin tarayya ko shugaban ƙasa ba da yake magana kan al'amarin sosai Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya ce a nasu bangaren suna samun nasara. In relation to our anti-separatist operation in the South East and parts of south south, a hoɓɓasan yin maganin tsagirin da ke rajin ballewa daga Najeriya. A biyo bayan kaddamar da sintirin nan mai take Operation Restore Hope, mun cimma waɗannan nasarori kamar haka, wato kamar kashe babban kwamandan IPOP wanda ake mai lakabi da Ecoson. a wani harin haɗin gwiwa da muka kai tare da sojoji da dss sannan muka kashe mayakansa guda shida muka kuma cafke guda biyu a raye mun yi amfani da bayanan sirri wajen kamo wasu ƙwararrun sojoji guda biyu da suke horas da mayakan ipop a cikin wani dajin da ke jihar abia da delta sannan mun damke wani mai suna christian kalu wanda kwamandan ipop ne da ya jagoranci kai hare-hare da kuma kashe 'yan sanda guda goma sha ɗaya da sojojin sama da kuma jami'an kwastam. mun kuma kama wasu 'yan ipop guda 44 da suka taka rawa wajen kaiwa 'yan sanda hari mun kwato wata babbar bindiga mai sarrafa kanta da kuma ƙarin wasu bindigogi kilar ak-47 guda goma da wasu bindigogi kilar gida guda goma sha takwas da harsasai sama da ɗari biyar mun kuma kamo wani abin fashewa masanin tsaro dr kabiru adamu wanda ke ganin akwai siyasa cikin wannan al'amarin ya ce amma fa yanzu akwai abin yi. Matsala ce wadda kusan zamu ce akwai siyasa a ciki. Na farko in zamu iya tunawa da yadda shi gwamna Hope Uzodinma ya zama gwamna. An yi zaɓe a karantsar da wani daga jam'iyyar PDP daga baya kotu ta zo bayan watanni kotu ta zo ta juya zaɓen shi Hope Uzodinma ya zo ya hau. mulki a matsayin gwamna na ɗaya kenan na biyu shine kadai ya fito a wayannan gwamnonin na kudu maso gabas ya yi nuna kai tsaye cewa wayannan matasa 'yan masu fafutukan ware wato 'yan eh, indigenous people of biafra da yadda da su ba kuma zai dau matakai a kansu to akwai alamu da ke nuna cewa wannan maganar da ya yi an yi mai gamin gambiza ne a nuna mishi cewa bai isa ba don irin har hare da ake kaiwa a jihar sa dukkan alamu sun nuna cewa cewa lalle an yi yunkuri ne na a nuna mishi me yasa zai fito ya irin wayannan kalamu bisa ga kalamun da yi na cewa ba zai iya magance matsalar shi kadai ba shakka haka maganar take a fahimtar mu wannan matsala tana buƙatar abubuwa uku na farko gwamnatin tarayya ita kanta ya kamata ta nuna shugabanci ta bayar da kafa a siyasa wadda za a yi kokari a magance fahimtar da wa'annan 'yan yankin suke da shi na cewa ba a tafiya da salar na biyu shine kafa doka ba shakka akwai bijire ma doka wadda ya yi tasiri a wannan yankin to kuma in ana son a magance wannan sai ya yi amfani da hanyoyi na tattara bayanai da tantance shi wannan shi zai nuna wake da hannu a ciki wa kuma suke iza wutan al'amarin makamai da suka yi yawa a hannun da bai kamata ce suna rike da shi ba shi ma ya kamata a magance shi ta tattara bayanai da karfafa doka so a takaice da abubuwan ga biyu ko uku wato mataki na gwamnatin tarayya mataki na gwamnatin jiha sai kuma karfafa doka wato abin da turanci ake ce ma administration of criminal justice in aka yi wannan na gani za a samu a magance kan matsalar yunkurin wannan to kamata a tabbatar da cewa shuwagabannin yankin suna gaba-gaba har dai wurin tabbatar da cewa an bi hanyar siyasa eh, shugabannin ita gwamnati ko kuma wayanda ba shugabannin yankin ba suke maganganu to akwai yiwuwan cewa a yi maganganun mummunan fahimta amma in shugabannin su ne suke wannan maganar to zai dan rage uh, matsalar a ƙarƙashin wannan ina ba gwamnatin shawara ta yi taro na kasa ko a ƙarƙashin majalisar tsaro na kasa ko kuma majalisar ƙasa wato abin da kake ma state council kawo wayannan gwamnonin da sauran shugabannin kasa da na siyasa da ma na addini da gargajiya duka a sawo su a ciki a tattauna a fito da hanya guda filo wadda za a magance matsalar. Shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Kaja ya ce lalle kam biri ya yi kama da mutum domin gwamna ozodin ma na da hanzari. To ga duk wanda yake bibiyar abubuwan da suke faruwa a jihar Imo wanda yanzu har suke nema su fantsama su zama na kudu maso gabas dole ka san da goyon baya da ake samu daga manya na wannan yanki. su maganar gwamna hob ozodinma da ya na cewar shi kaɗai yake ta kai da kawo a gaskiya ne domin magana ta gaskiya manya a wannan ɓangaren ba sa ba da gudunmawa kan abin da ya kamata wanda kuma hakan shi ke nuna maka cewa yunkurin da waɗannan tsageru masu buƙatar ɓallewa ke yi yana samun goyon bayan waɗannan manyan domin suna da rawa da za su iya takawa ta ba da gudunmawa domin a yi maganin su idan ma ba za su ba da wannan rawar ba su wannan manyan suna da rawa da za su iya bayarwa na fitowa su yi allah wadai da wannan al'amari da ke faruwa amma ba su yi ko ɗaya daga ciki ba wanda hakan ke nuna maka cewar lalle-lalle wannan al'amari na yunkurin samar da eh, biyafara intacciyar kasar biyafara yana samun goyon bayan manyan 'yan siyasar su da manyan masu su da manyan masarautunsu wannan dalilin ya sa suka yi shiru kuma lokaci ya yi da ita gwamnatin tarayya za ta tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro duk wanda ake tunanin ya isa ya yi magana kuma ya shiru a fito a tambaye shi ko dai ya fito su tsawata ma yaran nan ko kuma su fito su yi allah wadai da waɗannan abubuwa da suke yi. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce zuwa yanzu wajibi ne a gwamnatin tarayya ta ɗauka tsauran mataki. Saboda su wannan yaran matasa da suka ɗauki makamai suke wannan abun da inyamurin shugaba da 'yan arewa da shugabannin tarayyan duk su ba su bane a gabansu kuma ba su suke su su shiga asorok ba su kawai yanzu sun rike tituna da ungoyi a nan za su masu asorok su duk daɗin da wani yake tunani dan shi babba ne a ƙasar inyamurai zai zo ja asorok su ba shi suke nema su a wannan wurin yanzu za su masu wannan jin daɗin za su fara daga matsawa wa 'yan arewa za su koma su matsawa kansu za su je su fara bin inyamuran har shugabannin suna cewa sai ka kama miliyan kaza za ka za ka kaza sai ka kama miliyan kaza za ka fita ma ka je asibiti ma an za ka je asibiti wannan hanyar da suka ɗauko kenan to abinda gwamnatin tarayya za ta yi shine dole ya zama mata dole ta fito da karfi. ta tsayar da wa'annan matasa musamman amma kafin ta haka kuma ya zama mata dole ta ja kunnen su kuma ta sa su a cikin wannan tsayarwan saboda in ba haka ba su a cikin wayansu su suke su noke a je a fita da karfin tsiya a kashe wannan matsala su kuma suna ihu suna ci ana cutar da su dan idan an gama su samu damar siyasa kuma sai ai lokacin da aka zo ana kashe wannan matsala su ba a tare da su aka kashe ta ba saboda haka yanzu suna son su sake dawo da wata biyafara ta biyu ko ta uku ko ta biyar haka wayansu mulki da suke tunanin wai su suna da waya to amma hankali ba haka ya gada ba saka gwamnatin tarayya ta ja a shiga a ce wannan matsalar kun yarda da ita ne ko ku da ita bane kamar yadda shugabannin dattawan arewa suka ce idan kun yarda da ita tare da da matasan ku suke to bismillah ku tafi to gwamnatin tarayya ba ta iya sallama su ba dan ba ta da dama a tsarin mulki ba wanda ya isa ko wanda daga cikin Najeriya so sai a zauna a yi wani tsari za a yi a gyara tsarin mulki wanda zai iya ba su dama su tafi to amma ina tabbatar maka ba dan su tafi suke suka tayar da wannan rigima ba sun kuma bari ta balle ta zama abin da ta zama kuma ina ganin alama cewa sai dai yadda suka so mu zubda jinin nan na mutane da ba gaira ba dalili to in ba wannan zubda jinin aka yi da yawa ba watakila na gwamnati da kyar magana za ta iya tafiya haka saboda wanda suka ɗauke ta suke yi ba masu hankalin ba ne ma a cikin marasa hankali. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ko cikin wannan shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka BOA. daga talabijin mallakar jihar bauchi wato batv wadda ni salisu bala haluru zan gabata shirin a yau zai duba tarihi da al'adar garin nan mai tarihi a masarautar bauchi har ila kalmar hukumar bauchi mai suna inkil shirin ya samu zantawa da wakilin tarihin bauchi alhaji ado ɗanrimi wakilin tarihin masarautar bauchi ko za ka gaya mana shi kuma tarihin kasar ko kuma garin nan na inkil a masarautar bauchi to shi inkil wani gari ne wanda malam yakubu ya kafa ta lokacin da ya bar guni ginin dutsen wurin jiki na bayan ya bar turun a 1804 1804 ya dawo gune zauna har zuwa alif dubu da takwas da shida bayan jihadi kenan bayan an fara jihadi lokacin to yana inkil da ya je alif dubu da takwas da shida ya je zauna a inkil amma a wani tari an ce dan uwansa Sa'ad dosa wanda sarkin turin kenan shi je masa bukoki guda sittin a turin a inkil kenan ah. ya ce ya je zauna amma lokacin babu kowa a wajen babu mutane babu kowa a wajen fili ne kawai hmm. kuma ainihin inda malaya yakubu ya zauna din daidai idan ka zo shiga inkil akwai inda in ka zo hanya rabu wai ne jinji wani kuma zai ka har kwata to dan wannan tudun a mm. wajen mali ya kuma zauna shine ainihin settlement din da ya zauna na farko a wajen mm. to akwai kasan yana in kille mutane suka rinka zuwa suna masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya ana zuwa ana masa mubaya shi ya yakubu ainihin in kilne aka je aka aka sake eh, gayya aka je aka ba nemi shawara yadda za a kafa gari yana in kilne aka fara fita yaki yana inkil ne ya aka fara masa a ya fara bada sarautu yana inkil ne aka fara sallan juma'a da wa'azi da sauransu mai karfi domin a da kawai yakan fita ne a dan zaga garuru ana musu wa'azi eh, ba wai wanda za a tara mutane da yawa ba hmm. to yana kilne da ya fara wa'annan wara to akwai daga cikin wasu harɗo harɗo a lokacin wanda suka suka ta jihadi akwai harɗon ɗewu wanda idan ya zo yakan ce mai wari in kere hmm. wari in kere wato na yana gaya malam ya ke malam yakubu mai wari in kere hmm. wato na zo ne mai hira amma hira ba wai hira irin na shirita ba hira irin na na ilimi wanda kamar daukan darasi da wa'azi da karatu da sauransu to yana amfani da wannan kamar ce malam yakubu mai wari in kere to daga wannan in kira din aka samu kalmar wannan suna yankin hmm. to ya zauna a wajen har tsawon shekara shida daga wajen ko baya nemi shawara wajen shehu usmanu dan holiyo daga madahullahu yake ce masa ya ba shi shawara akan ya je ya kafa wani garinsa to shi ne ya kafa masautar bauchi to lokacin da ya tashi je bar inkil hmm. to tun da kaga gari ne mutane suka zauna a garin ba zai yi a bar garin haka gaba ɗaya ba sai da yake akwai fili waje ne mai dausayi haka da sauransu to sai wajen ya zama kamar gona haka gandu na sarki ya zama to wayanda ake ajiye su a wajen galibin su wanda sai kula da wannan gonakin ne da sauransu kuma a lokacin da aka zo a wajen lokutan har barin sa yankin ya koma ya kafa garin bauchi a lokacin ya bar al'amuran sarautan garin na gaba daya a hawan ɗaya daga cikin fadawansa wanda ake kira ɗan rimi wanda kusan a lokacin ma shi yake da sarkin inkil wanda duk wanda aka ga ya dace da yake duk gandayen sarki wato wajen da ake noma a sarki na hannun ɗari ne mm-hmm. to shi inkil din ba a kiransa da gandu da yake arga riga da an sa masa suna to sai ana kiransa sai shi yake da wannan salafuna da sauransu kamar na kabilu ne su kuma suke zauna wurin kuma wasu suka hau gari to shi wanda ya kafa gari kan mala yakubu ne to kuma ita bauchi lokacin da aka kafa ta a kasancewan shi malam yakubu yana daga cikin sarakunan gabas wato sarakunan kamar yadda hausa suka ce sarakunan hausa bakwai saboda shi usman ya raba daular gida biyu hmm. yammaci ya ba ma abdullahi gabashi ya ba ma muhammadu bello to shine sai ya zama to shi malam yakubu na cikin karkashin na cikin sarakunan gabashin daular usmaniya ne mhm. wanda kuma galibin su hausa suke yi. to shi yasa mala ko ya zabi harshen da za a rika a masautansa da zama harshen hausa mhm. shine harshen masautansa ne eh, mhm. ko a dauki gyarancin ko a dauki kanuri ko a dauki fulani ko wani abu da sauran dauki harshen hausa zama shine harshen masautan saboda duk wasu masu sana'a malamai masu aiki yan kasuwa inda zai samu su yawanci a ƙasar hausa ne ya zama to ya ɗauki harshen hausa ya zama harshen masautan gaba daya to shi yankin galibi ma'aikata ne ake zuwa ajiye su a wajen su rika aiki ma'aikatan fada ke ma'aikatan fada ma'aikatan sarki babu wani harshe wani yare mm. da a ce su ne masu yaren yankin waje ne wato na nufin kamar akwai wannan yara a nan akwai wannan yara a nan akwai wannan yara a nan yasa daga sautin inkil gaba ɗaya babu wani wanda aka an ta fi gado gado gado gado a zuriya ɗaya gaba ɗaya wannan kaga yayi wannan kaga yawancin yaren yawancin yaren yawancin yaren akan naɗa shi ne kawai bisa waye zai biya wa masauta bukata. Eh. Akwai yarurruka da dama kenan. Akwai yarurruka da yawa wajen. Eh. Kamar su ma menene suka fi shahara a wannan gari? Noma, noma ne, noma da kiwo, eh, noman da shine babban su a wancan lokacin. kuma har yanzu idan ka duba yanayin wajen in kila dausayi ne mai rike ruwa yawa waje ne na noma dausayi ne na noma ah. saboda da duk wajen gonan mala yakubu ne hmm. bayan ya bar ya ne bauchi sai wajen ya mada shi gona kawai ah. duk gaba ɗaya gona ne a wajen saboda haka wanda aka fi aka su wajen kawai masu kula da gonakin ne ah. eh. kamar ina nisan kila da garin bauchi shi kuma bai wuce kilomita shi ma bai wuce kilomita biyu ba zuwa uku daga cikin garin bauchi da ganuwa ba ya wuce kilomita biyu zuwa uku alhaji sani abdullahi shine sarkin inkil ya ce duk da kusancin garin da cikin garin bauchi hakan bai hana su fama da matsalolin rashin abubuwan more rayuwa ba kowane rayuwa yana da nasa kalubalen babban kalubalen da muka fi eh, fuskanta a nan inkil gaskiya shine yadda muke samun ainihin karuwan eh, matasa kuma ya zamo ba su da ainihin ayyukan yi kuma ah, ka ga mu ga fadin jiha amma muna da karanci musamman na eh, makaranti kaga dai yadda allah ubangiji ya azarta mu da yara a nan gari inkiri da wannan abin ta da hankali ne kwarai da gaske saboda aka muna kira ga hukuma da a dube mu musamman abin da ya shafi hidiman makaranti ne da kuma abin da ya shafi hidiman kiwon lafiya nan mun yi kokari mun je mun nemi eh, taimakon ainihin gwamnati an zo an gina mana asibiti amma dai ba a sa kayan asibitin da ma'aikata yadda ya kamata ba. a madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin mallakar jihar bauchi daga dagadin rediyon muryar amurka wato boa da ke washington dc ni salisu bara halliru don shirya na gabatar ke cewa lafiya. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.